قال إنك من المنظرين Allah ya ce da shi, Kai Ibilisu, kai kana cikin waɗanda aka jinkirtawa, waɗanda na rubuta musu mutuwa ranar busar farko a ƙaho, lokacin da duk halitta za su mutu gaba ɗayansu, wanda ya halicce su shi kaɗai zai rage.